ina ganin wannan ba wata matsala ba ce idan na ce ba na son khalil kin san iyayena suna na suna ji da ni kuma na san za su so abin da nake so ba za su bani abin da ba na so ba idan suka gana dagi don samun kwanciyar hankali na za su bani abin da nake so ke dai ki taya ni da addu'a abin cewa kenan muka je farida ta ce allah ya zaɓa mana abin da ya fi zama alheri farida ta ce amin ta ce yanzu kina ganin to zaki kuma haduwa da shi saurayin da kika ce kina son sa ko kin san sa daman ta ce ko ɗaya ban san shi ba ban taɓa ganin sa ba addu'a zan dage da yi allah ya kuma haɗa ni da shi farida ta ce ai shi kenan to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba haka ta kasance kullum fatima ba ta da wata magana sai ta abdullahi ga shi ba ta san inda yake ba duk wannan haukar da take yi ita kaɗai take yin abunta ko ta san inda yake ta sani zai amsa ta da za ta yi masa ko ba zai amsa ba farida dai tana kallonta kullum ta je gidansu sai ta yi mata maganar abdullahi farida kuwa ba ta ce mata komai ta san haukata take yi ita kadai ba lalle ne ta kuma ganin abdullahin ba to shi ma abdullahi wani lokaci idan suka haɗu da abdulsalam sai ya masa magana fatima wai yarinya ta haɗu sun dace da abdulsamad zai kuma ganinta da ya haɗa su da abdullahi tun abdullahi baya kula shi idan ya yi masa magana fatima har sai da ya kular da shi ya ce masa idan ya kuma masa maganar wannan yarinya za su bata da shi ko maganar ta baya so ya ji an yi masa sai da ya fahimci lallai abdullahi da gaske yake baya son ya ji an yi masa magana fatima sannan ya haƙura ya kyale shi kuma ya san halin abdullahi idan ya nuna baya son abu to baya so ko kaɗan abun da ya fi sauƙi kawai a kyala abun amma ba don haka ba abdulsamad ba zai dina yi wa abdulsalam magana fatima ba to abdullahi shi da amininsa abdulsamad sun ci kwalliya sun sa kananun kaya ko bai nasu iri daya sun yi kyau sosai suna sayayyar kayan motsa baki abdullahi yana can yana zaɓa chocolate shi kuma abdulsalam yana duba ice cream kawai sai suka ji an fasa ƙara suka ja da bayar da sauri don su ga waye da wannan ƙarar abin mamaki suka gani don fatin mace ita da ƙawata abdullahi ta gani ta sake kara haka kayan da suke hannunta ta zubar da su a ƙasa gaba ɗaya abdullahi ya zuba mata ido ya rasa inda ya taɓa ganin wannan fuskar abdulsamad kuwa wajen su ya tafi yana tambaye su abin da ya faru ina fatima ta kasa magana jikinta sai rawa yake yi farida ta gane su ta kalli abdulsamad ta ce masa wai wancan take tsoro abdulsamad ya yi dariya ya ce baki manta shi ba in don abdullahi ne shi ya manta inda ya san ki ya manta da ke ke ce kike abinki farida ta kalle ta ta ce sai ki kwantar da hankalin ki ga abin da kike nema nan yau gashi allah ya haɗa ki da shi abdulsamad ya ce nemansa take yi farida ta ce neman ma kuwa ruwa a jallo shi yasa yanzu da ta ganshi ta rude duk ta gigita mutane ya ce to meye ma'anan neman nasa ina fatan alheri ne fari ta ce alheri ne in allah ya yadda. ya ce to yanzu meye labari farida ta kalle ta ta ce sai ki masa bayani kin tsaya kina kallonsa fatima ta rufe idanunta ta ce ba zan iya yi masa bayani ba Fari ta ce shi kenan tunda ba za ki iya masa magana ba bawan allah yi tafiyarka abdulsamad ya ce haba baiwar allah ba a ya haka ba yanzu dai ku bani lambar ku in ya so ko meye sai a yi magana a waya ko fari ta ce hakan zai fi ta ba shi lamba abdulsamad ya ce wannan lamba waye farida ta ce ta fatima ce ya ce oh sunanta kenan ta ce masa e ya ce kin yi mantuwa fa ta ce mantuwa me na yi ya ce kin manta ba ki bani ɗaya lambar ba fari ta ce masa ai layi ɗaya take amfani da shi ya ce ba haka nake nufi ba ki dai gane fari da ta rasa abin da yake nufi amma fatima ta gano manufarsa sai ta kwashe da dariya abdulsamad ya ce yauwa kin ga fatima ta gane manufata amma ke ki gane ba ke ma ina tunanin kin gane share ne kawai kike so ki farida ta yi dariya ta ce ba zancen haka ba ne sai fatima ta amshi wayarsa ta sa masa lambar farida ya ce yauwa na gode sai mun haɗu a waya ya juwa yana tunanin zai ga abdullahi a wajen da ya bar shi ina tuni abdullahi ya fice bai sani ba ya bar shi a nan wajen abdulsalam ya buga masa waya abdullahi ya ce ya ka gama surutun naka ya ce ban gama ba da sauri abdullahi ya ce to tunda baka gama ba ka same ni a gida abdulsamad ya ce wasa nake yi maka don allah kar ka tafi gani nan zuwa ya ce wallahi ka yi gudu ka taho idan ba ka yi gudu ba ka zo zan yi tafiya ta. na baka mintuna biyu kacal ya ce abdullahi na fahimce ka so kake yi ka gara ni yau amma ba komai zan rama abdulsamad ya same shi har ya fitar da motar waje ya buɗe mota ya shiga abdullahi ya ce masa kana son zuwa gida kenan da wuri da ka tsaya da na yi tafiya ta ya ce kai dai abdullahi wani irin mutum ne ina can ina yin mana farauta kana neman ka kwafsa mu abdullahi ya kalle shi ya ce wacce irin farauta haka kawai daga ganin 'yan mata ka wani tsaya kana hira da su da ban san ka da irin wannan halin ba na kula 'yan mata amma yanzu ka koya abdulsamad ya ce wai yanzu abdullahi ka manta waɗannan 'yan matan ina eh, manta da su da sanin su ne ya ce kai daman matsalar ka mantuwa ka cika mantuwa da yawa to idan ka manta inda ka san su bari in tuna maka ka tuna yarinyar da ka ba ta gwali gwali kwanakin baya abdulsamad ya te masa kwatancenta sannan ya gano ta ya ce oke ce mun za ka yi wannan mara kunyar yarinyar daman su ne kai dai wallahi akwai kada sa ido da yawa yanzu har ka gane ta abdulsamad ya ce hau haka ma za ka ce ya ce to banda sa ido irin naka kawai da ganin mutum yau sau ɗaya sai ka gane shi abdulsamad ya ce eh ɗin na sa idon ya ce to yanzu da ka je wajen su ya kuka yi da su ya ce gaisawa muka yi da su abdullahi ya ce ai shi kenan Allah ya ƙara danƙon zumunci tsakaninku da su Abdulsamad ya ce kai ma ai har da kai ya ce ina bana ciki ku yi ta can ba da ni ba wannan gayyar wai shin ma me kake nufi da wannan maganar ya ce ina nufin ka ja ɗaya ni ma in ja ɗaya abdullahi ya galla masa harara ya ce kana so ka ce da ni za ka shiga yin soyayya kenan ina alkawarin da muka yi da kai ba mun ce sai mun kammala karatu sannan za mu fara wannan harka ba Abdu abdulsamad ya yi ta gefen ido ya ce masa gaskiya na canza wannan ra'ayin da na ɗaukar wa kaina karatu baya hana soyayya idan lokacin karatu ya yi za a ajiye soyayya a tafi aje a yi karatu idan lokacin soyayya ya zo za mu aje karatu a gefe mu je mu yi soyayya taɓa kiɗa taɓa karatu kallon da abdullahi ya watsa masa shi ya sa shi ya kasa karasa maganar ya ce ya naga kayan min wani irin kallo ina so ka sani ni ba ba dutse ba ne mutum ne kasan halin rayuwa dole sai ana yi ana dan buge-buge a buga nan a buga can ba mutum ya tsaya waje ɗaya ba kaga yana da kyau mu sassauta wa kanmu ra'ayin da muka ɗaukar wa kanmu abdullahi ya kalle shi ya ce amma kai wallahi dan duniya ne abdu samar ya ce a ah, da a lahira nake ai daman a duniya nake suka yi dariya suka tafi gida to bayan sati daya abin mamaki soyayya ta kan kama tsakanin abdulsamad da farida kowane lokaci suna waya tare da ita yau ma yana kwance a ɗakin abdullahi akan doguwar kujera suna ta hira da farida a waya ya ɗora kafarsa ɗaya kan ɗaya yana girgiza kafar da ganin hira ta yi musa daɗi yana ta faɗa wa fari da maganganu masu daɗi abdullahi kuwa yana zaune sai ɗauko littafi yana karantawa sam baya sauraron abin da abdulsamad yake faɗa hankalinsa ya tafi wajen karatunsa shi ko abdulsamad wasu maganganun ma da biyu yake yi saboda abdullahi yake yin hakan don ya ji haushi shi ma ya yi budurwar shi ko abdullahi hankalinsa san baya wajensa yana ta harkar gabansa abdulsamad ya fahimci cewa duk wannan babatun da yake yi abdullahi bai san yana yi ba kawai sai shirya wata yar dabara ya sa abdullahi baya son a cika masa kunne da hayaniya ko a dame shi da yin magana mai karfi sai Abdulsamad ya buɗe murya yana magana da ƙarfi can kuma ya saki ƙara mai ƙarfi da sauri abdullahi ya juyo kalle shi ya ce masa kai abdulsamad lafiya ka kalo kuwa abdulsamad ya tashi zaune sannan ya kashe war ya ce masa me ka gani wani abun ka gana yi abdullahi ya ce abdulsamad kwana biyu ka canza min halinka san ba haka yake ba anya ba ga kai ba lokaci ɗaya ka birkice abdulsamad ya ce na birkice kamar ya ya ce ka zare abdulsamad ya ce ba wani zarewa da dai duk a cikin so ne don baka san so ba shi yasa kake ganin kamar na zare rashin sani yasa ka faɗa min wannan maganar da ka san sirrin da baka faɗi haka ba abdullahi murmushi ya ce watan kana sani kake yin wannan sakarcin don in yi magana ko to bari in tashi in bar maka ɗakin da ya yi dariya ya ce wallahi ba inda za ka je sai ya rike shi abdullahi ya kalle shi ya ce abdulsamad ka haɗa taura biyu a bakinka na fahimci yanzu ba karatu ne a gabanka ba aure kake so tunda ka fara soyayya aurar da kai za mu yi mu ya so sai ka je can ku yi soyayyar da hujja zan je har gida na faɗawa a halin da kake ciki abdulsamad ya yi dariya abdullahi zai koma yin magana sai wayarsa ta yi ƙara ya duba sai ga lamba ba suna ya ɗaga ya ji muryar yarinyar da ta dame shi da bugo masa waya ce sai ya ɗaga a fusace ya ce ke ba na ce karke koma bugo min waya ba ke ce ina ce abdulsamad yana jin haka ya fahimci fatima ce ke yi wannan magana shi ya bata lamba abdullahi ya ce haba abdullahi ban san ka da wulakantar mutane ba ya dace ka tsaya ka saurare ta ka ji abin da za ta ce maka sannan sai ka yanke hukuncin da ka ga ya dace abdulsamad ya faɗa masa magana mai daɗi wadda za ta kwantar masa da hankali ya san halin kayansa idan ya ce zai bi da shi ta tsaya ba za su taba shawo kansa ba abdullahi ya kashe wayar ya kalli abdulsamad ya ce kai ni fa kana magana ban san yarinyar ba amma ta dame ni da bugu waya baka ga rashin mutuncin da nake yi mata ba ta ta kyale ni abdulsamad ya kama hannunsa ya ce masa don allah ya zauna bayan sun zauna a kan kujera abdulsamad ya ce abdullahi wulaƙanta mutum ba halinka ba ne ba na jin daɗin maganar da kake dankara wa yarinyar nan bai kamata ba ko baka santa ba ka bi da ita ta hanyar da za ku rabu lafiya abdullahi ya ce ni fa na ce maka ban san yarinyar ba abdulsamad ya ce to ni na santa abdullahi ya faɗa masa cewar fatima ce abdullahi ya ce wacce ce fatima nan yi masa bayani bayan ya gama faɗa masa abdullahi ya ce cabdija amma wallahi da kai da ita gaba ɗiyanku kun raina min hankali daman wannan mara kunya yarinya ce take bugo min waya ai ban san ita ba ce da na san ita ce ai da tuni na ta. na san ba wani ya bata lamba ta ba kai ne ya ce haba abdullahi ba haka ake yi ba ya ce wai me kake nufi kana nufin in yi soyayya da wannan mara kunya yarinyar wacce ba ta da tarbiyya ko kaɗan kai ma ka san hakan ba zai taɓa yiwuwa ba hanyar mu ba za ta taɓa zama ɗaya da ita ba abdulsamad ya ce shikenan tunda ka ra'ayinta yanzu to yaushe za ka raka ni gidan su farida ya ce ka je ka yi me abdulsamad ya ce ka san ban fara zuwa zance ba kaga ko ya kamata idan santa nake yi saboda Allah da annabi in fara zuwa zance gidansu ba mu yi ta zance a waya ba abdullahi ya ce da gaske za ka aure ta ya ce wallahi babu wasa ina son so na aure ma babu zancen wasa abdullahi ya ce to kai ya za ka yi da karatunka samari ya ce wai kana magana karatu to aure yana hana karatu ne gaba ɗaya duka biyun za mu haɗa yin aure na ba shi zai sa na fasa karatuna ba ana iya yin auren mu tafi da ita can amerika ita ma ta ci gaba da karatunta a can kaga hakan ya fi dacewa gwaran mai auren mu aje irin mu a duniya kafin mu tafi kaga mutuwa tana ta ɗauki ɗaiɗai idan muka bar iri kuwa ko guda ɗaya ne ba za a manta da mu ba a cikin dangi duk sanda aka ga ɗan za a ce ga ɗan marigyayiwa ne ko 'yar marigyayiwa ne kuma idan ka tafi kabar baya duk sanda ɗan ya tuna da mahaifinsa zai maka addu'a abdullahi murmushi ya ce ai dama tun da kana so ba irin misalin da ba za ka kawo ba abdulsamad ya dariya ya ce ba haka ba ne abdullahi ka san komai yana da lokaci to yana da kyau idan mutum ya samu dama a kan abu ya yi amfani da damarsa tun kafin damar tasa ta wuce. Masaro, Assalamu